Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a biyar ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanun labarai. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce Isra'ila ta ƙara haifar da yanayi na kunci ga Falasɗinawa a yammacin gabar kogin Jordan, inda ta ƙara zafafa kai hare-hare da kama mutane. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kira da a faɗaɗa ƙera makaman harba makami mai linzami, matakin da ya ce ana bukata ne don yin artabu da Koriya ta kudu da Amurka kamar yadda kafar yada labarai ta ƙasar ta rawaito a yau Juma'a. Zaben Taiwan wanda za a gudanar nan da mako guda zai iya zama kadangaren bakin tulu ga hukumomin Washington ta fuskar diplomasiya. To kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji inda aka kwana a karce kasar da ake yi tsakanin hukumar EFCC da kamfanin dangwata a Najeriya. Shin ko wannan ba zai daɗa zubar ma Najeriya mutunci ba? Ba zai jawo ba. sai dai ma uh, zai iya ba wa tattalin arzikin najeriya ta goma shi a nuna cewa gwamnatin najeriya da gaske take da hana almundana kuma ba za ta uh, kyale kamfanin su yi abin da yake ba daidai ba za kuma a ji ƙarin bayani kan martanin da ƙasar algeria ta mayar ma nijar da sauran ƙasashen da suka fara karkata ga ƙasar maroko za a ji ƙarin bayani kuma kan mummunan harin nan da wasu 'yan bindiga suka kai kan wani babban shago da ke karu daura da iyakar babban birnin tare najeriya abuja kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo ganawar da aka yi tsakanin shugabannin Amurka da na Angola kan batun shimfiɗa layin dogo don taka birki ma China. Za a ji wasu kuma daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron makan turo, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yayin da kafafen yada labarai suka mayar da hankali kan yakin Isra'ila da Hamas a Gaza, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce Isra'ila ta ƙara haifar da yanayi na kunci ga Falasɗinawa a yammacin gabar kogin Jordan inda ta ƙara zafafa kai hare-hare da kama mutane. Akalla Falasɗinawa 259 ne jami'an tsaron Isra'ila da matsugunan Isra'ila suka kashe a yammacin gabar kogin Jordan tun daga ranar bakwai ga watan Oktoba a cewar bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya idan aka hada da fiye da watanni tara na farkon shekarar 2023. kuma kungiyoyin kare haƙƙin falasɗina sun ce an kama falasɗinawa sama da dubu hudu tun ranar bakwai ga watan oktoba da mayakan hamas suka kai hari kan isra'ila rundunar idf ta ce ta kama makamai tare da kaiwa mayakan hari amma mazauna yankin sun ce hakan ba shi da ma'ana idan aka yi la'akari da yadda ake tashe-tashen hankula da barna. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kira da a faɗaɗa ƙera makaman harba makami mai linzami. Matakin da ya ce ana bukata ne don yin alrabu da Koriya ta kudu da Amurka kamar yadda kafar yada labarai ta ƙasar ta rawaito a yau Juma'a. Bayanin na Kim ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da Washington ta ce Koriya ta Arewa ta baiwa Rasha makamai masu linzami da na'urar harba makamai wanda rasha ta yi amfani da su a baya-bayan nan wajen kai hare-hare a garuruwan ukraine kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya nuna hotunan kim da yarsa ju'e suna rangadi a wata masana'antar harba makamai inda ya kira da ƙara ƙaimi wajen ƙera makaman amurka da koriya ta kudu sun zargi koriya ta arewa da baiwa rasha kayan aikin soji don samun tallafin fasaha da rasha ke baiwa koriya ta arewa wajen ci gaba da ƙara kera makamanta koriya ta arewa dai ta musanta zargin To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda za a ji halin da ake ciki a kace eh, wato kace na cin da ake yi kan matakan da hukumar yaƙi da almundahana ta efcc ta ɗauka kan kamfanin dangote da dai sauransu daga um, kano ga mahmud ibrahim kwari Simaman jami'an hukumar ta EFCC na da alaƙa da binciken da hukumar ke yi a kan tsohon gwamnan babban bankin ƙasa CBN Mr. Godwin Omefele, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. matakin ya san 'yan najeriya tofa albarkacin su dangane da makomar kima da darajar kamfanin dangote da ma kayayyakin da suke sarrafawa to amma da gazali a doji birin masanin tattalin arziki da harkokin kamfanoni a najeriya na cewa na daidai ba na jin wannan abin da aka yi shi zai taɓa shafar sarrafa kaya da ayyukan kamfanin dangote ba da jigilarsu da kuma farashinsu ba zai shafu ba amma wannan <laughs> ba zai iya hana kasa shafar kasuwar hada-hadar jari da farashin hannayen jarin dangote ba. Al'amarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa Alhaji Aliko Dangote mamallakin rukunin kamfanonin Dangote wadda ke da rassa a kasashen Afirka fiye da goma. Likafarsa ta yi kasa ta kasancewarsa tajirin da ya fi kowa kuɗi a nahiyar ta Afirka. sai dai Dr. Kabiru Sa'idu Sufi ɗan kasuwa kuma masanin kimiyyar siyasa tattalin arziki ya yi tsokaci. za a iya cewa watakila Um, bai zo da mamaki ba duba da matsalar tattalin arziki da kasar ta shiga da kuma faduwar darajar naira wannan ya sa an yi hasashen cewa wannan zai shafi wato daraja ko matsayin masu kudin kasar nan a lissafin da ake yi na duniya sannan kuma in aka duba za a ga bambancin da ke tsakaninsa da wanda ya haura shi a halin yanzu shi johan rupert dan kasar south africa ba bambanci ba ne mai wani yawa sosai Baya ga kamfanin Dangote kamfanoni fiye da hamsin ne dai hukumar ta EFCC ta ce tana bincikar yadda suka yi ta'ammali su da babban bankin ƙasa CBN da sha'anin kuɗin dala da sauran kuɗaɗen ketare cikin shekaru goma da suka shuɗe. To ko hakan ka iya ta'azzara makomar tattalin arzikin Najeriya wadda ke fama da mashashara a yanzu? Dr. Gazali ya yi tsokaci. Ba zai jawo ba sai dai ma uh, zai iya ba wa tattalin arzikin najeriya ta goma shi a nuna cewa gwamnatin najeriya da gaske take ta hana almundana kuma ba za ta kyale kamfaninnika su yi abin da yake ba daidai ba wannan zai iya sa wasu kamfaninnikan su zo tun da dama tuntune ana fama da uh, matsaloli na kamfaninnika suna guguduwa saboda cin hanci da wasu abubuwa. To amma Dr. Kabiru Sa'idu Sufi ya fayyace dalilan da suka sanya su subaman na EFCC a kamfanin Dangote ja hankalin duniya. Saboda a shi ne watakila ya fi kowanne daga cikin su sauran kamfanin girma kuma watakila ba mamaki shi aka fi yayatawa ba mamaki kuma da shi din aka fara. To wannan ne zai kama gabar da za a ce ko akwai a wani abu na siyasa a ciki ko babu to ina ganin kamfanin ba shi da dangantaka da siyasa sai dai watakila za a iya cewa in akwai siyasa siyasar ta shi wanda ake bincike ce cewa wasu daga cikin abubuwan da ya yi lokacin yana gwamnan babban bankin kasa watakila ana hasashen cewa suna da dangantaka da siyasa kamar canja fasalin kudin kasa da aka yi yayin da masana ke ci gaba da muhawara akan wannan batu an kulan jama'a ya koma kan hukumar ta efcc domin ganin sakamakon wannan bincike nata akan kamfanoni da kuma tasirin da zai iya yi ga makoma tattalin arzikin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya. Zaben Taiwan wanda za a gudanar nan da mako guda zai iya zama kadangaren bakin tulu ga hukumomin Washington ta fuskar diplomasiya. Idan jam'iyya mai mulki ta yi nasara to tabbas zai ƙara ta'azzara dangantaka mai tsami tsakanin ƙasar da China. Yayin da kuma idan jam'iyyar 'yan adawa ta yi nasara to hakan ka iya dasa alamar tambaya kan manufofin tsaro a tsibirin. fafatawar da za a yi ta zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa a ranar 13 ga watan janairu wani babban kalubale ne ga gwamnatin biden saboda burinta na ganin an daidaita alaka da china a cikin shekarar nan ta 2024 Beijing tana ikirarin Taiwan a matsayin yankinta kuma ta alakanta zaben tsibirin a matsayin zaɓi tsakanin yaƙi da zaman lafiya a mashigar tekun Taiwan. Tana gargaɗin cewa duk wani yunkuri na turawa Taiwan 'yancin kai na nufinta da rikici ne. gwamnatin taiwan ta ki amincewa da 'yancin cin gashin kai da china take ayyanawa jami'an amurka na taka tsantsan don gujewa tsoma baki kan tsarin demokradiyya a tsibirin shugaban dakaru na musamman a sudan janar muhammad hamdan da galo ya ce ya kudura aniyar ganin an cimma matsayar dakatar da buɗe wuta domin kawo ƙarshen yakin da ya addaba ƙasarsa. sai dai duk da haka ana ci gaba da gwabza fada kuma babu wani ci gaba kan shirin zaman lafiya tsakanin da galo da babban hafsan sojin sudan janar abdul fatah burhan shugaban rundunar sojin da galo ya ce dakarunsa na da tsare-tsaren dakatar da buɗe wuta bayan wata ganawa da shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa a birnin pretoria a ranar alhamis A gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu kamar yadda aka ji kasar Algeria ta mayar da martani kan ƙara kusantar kasar Morocco da wasu ƙasashen Afirka ciki har da jamhuriyar Nijar suka yi daga Nijar ɗin ga Hamid Mahmud da labaran. Shirin raya kasashen Afirka na gudana ne a ƙarƙashin wani shiri ta hanyar wata gidauniya da ke kumshe da biliyoyin kuɗaɗe wanda ya tanadi bayar da bashi ga kasashen da kuma tallafa musu wajen aiwatar da ayyukan raya ƙasa da kuma zuba jari a cikin kasashen. Algeria ta ɗauki matakin cire waɗannan kasashen na Afirka irin su Nijar, Mali, Burkina Faso da Guinea da Mauritania bisa zargin su da neman kullar yarjejeniyar cinikayya da ta diplomasiya tsakanin su da ƙasar Morocco da ba sa gaba ciji da juna akan goyon bayan da ƙasar Algeria ke baiwa masu neman 'yancin gashin kai na yankin polisario masana harkoki yau da kullum irin su abdurrahman dukko na ganin wannan matakin da kasar algeria ta ɗauka zai tasiri akan kasar nijar duba da yadda nijar kin ke fama da takunkuman karya tattalin arziki da ecos ta saya mata yankin namu na sahel musamman kamar kasa kamar mali da nijar sun samu sabuwar alaka da kasar maroko inda an kisa su a cikin kasuwa da kuma irin tallafin da ake iya basu eh, wannan abin zai iya kawo tasiri musamman eh, wajen hulɗar da gare mu da algeria Yeah. tunda ƙasa algeria da niger muna da wajen kilomita wajen dubu guda da ɗari takwas na iyaka na boda musamman cikin wannan yani da muke na yaƙi da ta'addanci wannan matakin na ƙasar algeria ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar niger ke neman kulle dangantakar kasuwanci da ita don ta yi amfani da tashar ruwan ƙasar wajen shigo da kayayyaki ƙasar ko fitar da su zuwa ƙasashen ƙetare masanan dai na ganin wannan matakin na algeria abin a yi taka tsantsan ne lalle babban tasiri zai kawo musamman wajen hulɗar da gare mu ta eh, kasuwanci da muke yi da algeria ta yau da kullum kenan wannan abubuwa da ya za mu iya samu kamar za a rasa su kamar wani irin abincin da ake kawowa ana shigowa da shi da kaya dai iri-iri wanda ake kawowa da su sai mu ce kamar algeria tana matsayin kishiyan maroc ce kenan duk ƙasar da ke hulɗa da maroc ba za ta iya samun wata dama ba ko ta samu wani wata alfurma ta ƙasar Algeria. Jihar Agadez da ke arewacin Nijar da ta raba iyaka da ƙasar aljeriya tana daga cikin jihohin Nijar da suka fi cin gajiyar shirin na kasar a bangarori da dama. To sai dai ƙungiyoyin fafutuka sun bayyana cewa akwai bukatar hukumomin kasar na Nijar su biya hanyoyin da suka dace. Tallafin da waɗansu abubuwa da Algeria take mana. Yau in ka duba ka gani mu duk yawanci abubuwan da muke sarrafa da abubuwan da muke aiki da su da waɗansu abubuwa wanda yake muna rayuwa da su duk yawancinsu daga cikin hannun wajen alje suke zowa kenan in alje ta ce ta dakatar da waɗannan abubuwan da wani tallafi da abubuwan da take gaskiya muna muna cikin matsala gwamnati ya duba ya gani ya samu hanyoyin da za ya shiga shi ma ya mana tsaye bisa kan waggata yadda algeria take so ta yi kawo yanzu dai gwamnatin mulkin sojan nijar ba su ce komai ba kan wannan matakin na ƙasar algeria ba hamid muhammad murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar To gaida Hamid daga Nijar kuma bari mu sake komawa Najeriya inda za a ji ƙarin bayani kan harin nan da wasu 'yan bindiga suka kai wani babban shago a Karu da ke jihar Nasarawa amma kusa da Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda har mutane hudu suka mutu Hassan mai na kaina gare ka. 'yan bindigar sun kai samame ne a wani babban shagon da ake matukar hada-hada da ke yankin karamar kumar karu a jihar nasarawa da ke dab da abuja babban birnin tarayyar najeriya inda shigarsu ke da wuya suka bude wuta take kuma suka halaka mutum hudu abin kuma da ya karata da hankalin mazauna wannan yanki kakakin rundunar 'yan sandan jihar nasarawa dsp ramhan nansel ya mun karin bayani mun samu rahoto cewa wasu 'yan bindiga sun shiga wani shago kuma sun bude wuta akan wasu masu tsaye a shago da aka samu rahoton kwamishinan 'yan sanda cp umar shehu na dada pscmni a gurguje ya tura 'yan sanda zuwa gurin da isowansu sun ga mutum hudu a kwance aka ibe su zuwa A asibiti likita ya kuma dube su ya kuma ba da cewa ya kuma ba da na'am cewa rai ya riga ya fita aka kuma aje su a asibitin wato a mortuary din asibitin a cewar kakakin 'yan sandan kawo yanzu tuni bincike ya yi nisa shi kwamishinan 'yan sandan ya turo mataimakinsa na sashin bincike-bincike wato deputy commissioner of police in charge of state criminal investigation department ya turo shi zuwa gurin da mutanen mutanensa don su ci gaba da bincike so yanayi da ake ciki kenan ana kan bincike dr yahuza ahmad getso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro shi wannan hari da aka kai a shago a maraba a yankin jihar nasarawa don da abin da aka fi sani shine ana samun kwakwar laifuka a watanni na uku na karshen shekara da ake cewa to yan bamans to amma sai gashi wani abu ya zo sabon abu ya faru a cikin watan janairu na sabuwar shekara wanda ba a cika samun irin waɗannan abu haka ba akwai rauni matuka daga bangaren jami'an tsaro duk da yanayin cunkoso da ake da shi na yawan ababen hawa da yawan al'ummu da wannan yanki yake da shi an zo an iya aikata irin wannan laifi har sun yi nasarar kashe mutane har guda hudu kuma sun ɗauki abubuwan da suke bukata kuma har sun tafi yar manuniya tana ƙara nuna ƙara lalacewar al'amura na tsaro waɗanda suke ƙara tinkarar wato birnin tarayya abuja yan sanda a jihar dai na ƙara neman haɗin kan jama'a don inganta sha'anin tsaro a wannan yanki muna ana kira ga al'umma jihar nasarawa aikin tsaro ba dai aikin 'yan sanda kaɗai ba muna roko su ba mu haɗin kai gurin ba mu information kakakin rundunar 'yan sandan jihar nasarawa dsp ramhan nansel jihar nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin tsakiyar najeriya da ke fama da kalubalen tsaro iri-iri a baya dai an taɓa sace tsohon mataimakin gwamnan jihar an kuma sace wasu ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke babban birnin jihar da kuma ƙarin wasu ɗaliban firamare a wani ƙauyen jihar an taɓa sace shugaban karamar hukumar keffi sannan ko a farkon wannan mako ma an sace shugaban karamar hukumar a konga a kuma dai wannan rana ne aka kai wannan farmaki a wannan babban shago jami'an tsaro a najeriya dai na cewar na iya bakin su domin shawo kan matsalar tsaro a sassa daban-daban na kasar kokarin da masana ke cewa bai isa ba hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. 'yan makonnin da suka gabata ne shugaban amurka joe biden ya karbi bakuncin takwarar aikinsa na angola joan lorenzo a ofishinsa na oval da ke bada white house inda shugabannin biyu suka tattauna kan aikin layin dogon da amurka za ta taimaka wa angola ginawa a wani mataki na yin gogayya da kasar china da wasu ke ganin tana kokarin yin kaka gida a yankin nahiyar afirka aikin da ake fatan zai lakume dala biliyan daya yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to kamar da wasu suka ji a farkon shirin a yan makonnin da suka gabata ne shugaban amurka joe biden ya karbi bakuncin takwaran aikinsa na angola joan lorenzo a ofishinsa na oval da ke fada white house inda shugabannin biyu suka tattauna kan aikin layin dogon da amurka za ta taimaka wa angola ginawa a wani mataki na yin gogayya da ƙasar china da wasu ke ganin tana ƙoƙarin yin kaka gida a yankin nahiyar afirka an yi hasashen aikin zai lakume dala biliyan ɗaya aikin layin dogon ko na jirgin ƙasa zai tashi daga tashar jirgin angola mai arzikin mai inda zai ratsa tsakiyar nahiyar afirka shugaba biden ya yi lalemar habin da shugaba laransu a wancan lokacin da ya kai masa ziyaran biden ya yi nuni da taɓar da yawa laransu a ofishinsa na oval a matsayin wata alama wacce ke nuni da yadda amurka take da kyakkyawar manufa ga nahiyar afirka America is all in on Africa. Biden ke ne ke cewa kamar yadda kuka ji na faɗa a baya Amurka ta dukufa ne akan nahiyar Afirka. Sa'a guda da shugabannin suka kwashe suna zantawa yayin ziyarar ta watan Nuwamba da ya gabata. Ta mai da hankali ne kan ginin layin dogon da Amurka za ta ɗauki nauyi a Angola. wanda zai tashi daga kasar mai arzikin mai ya nausa can cikin tsakiyar nahiyar afirka inda china da amurka suke gogayya kan albarkatun da ke yankin layin dogon zai ratsa ta kudancin congo mai fama da rikici kasar da ke da arzikin ma'adinai ya kuma nausa zuwa zambia wacce ita ma take da arzikin ma'adinai kamar na kofa kasashen biyu wato amurka da angolar sun amince su yi wani taro a wannan shekara ta 2024 inda za su mai da hankali kan samar da makamashin wuta kamar irin tattaunawar wadda amurka ta yi da nigeria a baya gabanin ransa kenan yake cewa kofar da amurka ta yi a fannin hanyoyin sadarwa na zamani na samar da tsabtaccen makamashi alama ce ta irin taimakon da take yi saboda ire-iren waɗannan kayayyakin more rayuwa za su taimaka ba a angola kaɗai ba hadda ma lokacin a afirka murya amurka dai ta tambayi hukumomin white house kan wannan tallafi na dala biliyan ɗaya da za a taimaka wa ƙasar angola yadda zai wakana duba da cewa congo na fama da rikici a yadda ake kallon shugaba lorenzo a matsayin jakadan zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar afirka kakakin majalisar tsaron amurka na ƙasa john kirby bai faɗi matakan da gwamnatin ta biden take ɗauka ba wajen ganin ta taimaka wa lorenzo a yankin mai fama da rikici inda al'amura ke ƙara dagulewa sanadiyar shugabannin da suka ƙi sauka a mulki waɗanda suke da tarihin take haƙƙin bil'adama walwalar al'umma da yin fatali da tsarin demokuraɗiyya da kuma yin katsalandan a al'amuran junansu sai dai ya ambaci tsare-tsaren biden kan samar da ababen more rayuwa a yankin president's very excited about this. This is a shugaba biden ya kasance mai cike da farin ciki kan wannan wannan babban al'amari ne a shirin na fiji wanda zai taimaka wa kasashen masu matsakaicin karfi don samu hanyoyin zuba jari kan kayayyakinsu waɗanda za su samar da ayyukan yi su bude kofofin karfa tattalin arziki a duk yankin kudancin kasashen da ke yankin sahara a afirka saboda haka abin farin ciki ne za mu ci da bibiya don ganin tabbatar da cewa an aiwatar da uh, shirin. Uh, Masu fashin baki dai sun ce nasarar wannan aiki na layin dogo zai ta'allaka ne kan samar da dawwammamen zaman lafiya a Congo, wacce ta yi zaben shugaban ƙasa da Felix Tshisekedi ya lashe a wa'adi na biyu, sakamakon zaben da 'yan adawa ke kalubalanta a yanzu. Michael Walsh jami'i ne a cibiyar bincike kan harkokin ƙasashen waje. There's going to be a need to cooperate while also competing. china wannan aiki ya hada da gogayya a wani gefen da kuma haɗin kai a wani muryar amurka ta tambayi abin da biden ya ce dangane da zargin ayyukan cin zarafin biladama da ake yi a kan lorenzo jin ke ne ke cewa ba guje gujewa yin magana akan abin da ya shafi take haƙƙin biladama shugaba biden ya yi ta ɗago wannan batu yayin ganawar tasu masu baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin duk duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. za a madadin Julie Lazarus Gresham da taimaka wajen haɗa shirin sai Anita Powell ta haɗa asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. To a gaishe ka ga kaɗan kuma yanzu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Sakonmu na farko a yau ya fito daga garba na hali kamba kebbi Najeriya ya ce muna fatar gwamnatin Tinubu za ta tsaya kai da fata wajen ganin tsohuwar ministan jinkai a gwamnatin Buhari Sadiya ta ci banza ba na kwashe kudaden bayan Allah ta azarta kanta da mai gidanta da fatar Allah ya ci gaba da tona asirin duk wasu barayin birin gwamnatin Buhari sai kuma sakon farfesa Muhammad Zaharadin Kaka Misau. Assalam VOA Hausa ku bani dama in yi tsokaci akan yadda ake cece kuce a kan takardun shaidar karatu na gaba da sakandare a Kotonu wanda wani ɗan jarida ya yi mata tsirara a Najeriya wajen nuna rashin ingancinta. Hakika dama karatu a kasashen waje ba na dan talaka ba ne. Yawancin masu karatu a kasashen waje mafi yawa yaran masu mulki ne. A cikin 'yan kwanakin nan na wani lokaci ne za ku ji sun inganta ta. Allah ya kyauta amin. Sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau ra'ayinka ne ta Tanimu Inuwa Zangon Buji daga karamar hukumar dutsen jihar Jigawa. Ya ce, Salamu alaikum VOA Hausa. ko shakka babu zai yi wuya mu iya mantawa da shekarar 2023 duba da irin kalubalen da muka fuskanta a cikin ta kama daga cire tallafin man fetur da ya jefa dubban 'yan kasar cikin matsin rayuwa da kuma matsalar tsaro da ta yi sanadiyar salwantar rayukan mutane sama da dubu takwas baya ga raba dubban mutane da mahallansu daga ƙarshe muna roƙon allah ya kawo mana ƙarshen dukkan matsalolin da ƙasarmu najeriya ke fama da su To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mu kuwa samu karanto gwargwado iya abin da ya sawwaka. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. Jami'ai sun ce an sako dan wasan Afirka ta kudu Oscar Pistorius daga gidan yari bayan da ya cika sharuɗa na samun sassauci kuma yanzu yana gida. Ma'aikatar gyara halinka ta bata bayar da ƙarin bayani kan sakin Pistorius ba. Sanarwar ta zo ne da misalin karfe takwas da rabi na safe. abin da ke nuni da cewa jami'ai sun saki fitaccen dan wasan tseren gasan olympics a farkon sa'o'in ranar juma'a. pistorius mai nakasa a kafafunsa ya shafe kusan shekara tara bisa laifin kashe budurwarsa riba stankam a ranar masoya ta duniya a shekarar 2013 an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha uku da watanni biyar a gidan yari an amince masa da a yi masa afuwa a watan nuwamba manyan masu laifi a afirka ta kudu kan samu sassauci bayan sun cika akalla rabin wa'adin hukuncin da aka yanke musu. Shugaban dakaru na musamman a Sudan janar Muhammad Hamdan Dagalo ya ce ya ƙudiri aniyar ganin an cimma matsayar dakatar da buɗe wuta domin kawo ƙarshen yakin da ya addabi ƙasarsa. Sai dai duk da haka ana ci gaba da gwabza faɗa kuma babu wani ci gaba kan shirin zaman lafiya tsakanin Dagalo da babban hafsan sojin Sudan janar Abdul Fattah Burhan. shugaban rundunar sojin da galo ya ce dakarunsa na da tsare-tsaren dakatar da buɗe wuta bayan wata ganawa da ya yi da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa a birnin pretoria a ranar alhamis bai bayyana koyaushe zai gana da burhan ba bayan da manyan hafsin sojin kasar suka amince a watan da ya gabata da ganawar gaba da gaba Zaben Taiwan wanda za a gudanar nan da mako guda zai iya zama kadangaren bakin tulu ga hukumomin Washington ta fuskar diplomasiya. Idan jam'iyya mai mulki ta yi nasara to tabbas zai kara ta'azzara dangantaka mai tsami tsakanin kasar da China. Yayin da kuma idan jam'iyyar 'yan adawa ta yi nasara to hakan na iya dasa alamar tambaya kan manufofin tsaro a tsibirin. To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyar mu ta yanzu Sayyida Hamdu. ni ibrahim ka almasi garba ke muku fata alheri wassalam